sai babi na gaba babu haƙƙi man sallama idan ƙawama babi game da haƙƙin mutumin da ya sallama idan ya tashi da matar binul fadli حدثنا مطر بن الفضل المروزي قال حدثنا روح بن عبادة القيسي قال حدثنا بسطام روح بن عبادة القيسي يتي حدثنا بسطام بن مسلم الأوزي سننش بسطام بسطام ينا تكما لما فرقه الله يمسى رحمه قال سمعت معاوية ابن قرة يتي ناجي معاوية بن قرة قال ياتي معاوية بن قرة تابعيني babansa kuma sahabi ne ƙalali abi ya ce babana ya gaya min babansa shine ƙurratu binu iyasin almuzani yana cikin ahalus sufa waɗanda suke kwana a matsalacin manzon Allah babansa yana cikin ahalus sufa to baban yake gaya ma yaron yana karantar da shi ya ce masa ya bunayya ya kai ɗana in kunta fi majalisi idan ka kasance a wani majalisi tarju khairahu wanda kake fatan ka samu alkhairi a wurin fa'ajilat bika hajatun sai bukata ta gaggauta ka za ka bar majalisin kamar misali mutum ya taho inda ake karantarwa majalisi ana karantarwa sai bukata ta zo mara akan zai tashi bar wannan majalisi faƙul sai ka ce salamun alaikum to kaga ya tabbatar da wancan hadisi na farko kaga ƙorratu bin iyasin al muzali sahabin manzon Allah shi a masallacin manzon Allah ma yake kwana saboda ka yafi kowa sanin yaya majalisin annabi yake yana gaya ma ɗansa ya ce masa ya kai ɗana idan kana wani majalisi da kake fatan alkhairin wannan guri sai ajilat bika hajatun wata bukata ta gaggauta ka bar wurin faƙul sai ka ce salamun alaikum fa'in naka tasharakuhum saboda za ka yi tarayya da su fi ma asabu fi zalikal majalisi ladan da suka samu a wannan majalisin kai ma za ka samu to kaga wata albarka kuma kafin ka bar majalisin da kai sallama to duk abin da aka ba mutanen da ke wannan majalisi kai maza a baka wa ma min qaumin yace mar babu wasu mutane yajlisu na majalisan waɗanda za su zauna a wani majalisi fa yatafarraquna anhu su rarrabu su bar wannan majalisi lam yuzkarillah ba a ambaci sunan Allah ba illa ka annama farraku an jifati himari face kamar mutane ne suka haɗu kuma suka rabu wato akan mushen jaki idan aka ce an haɗu har an rabu ba a samu zikirin Allah ba to wannan majalisi manzon Allah ya ce kamar an haɗu ne akan mushen jaki ehm, ko da yake bai danganta abin ga annabi ba amma akwai hadisi babu shakka wannan kaga shi yake gaya ma ɗansa yana gaya ma ɗansa ya ce babu mutanen da za su haɗu a wani majalisi su warwatse shine farraku na anhu lam yuzkarillah ba a ambaci Allah a wannan majalisi ba illa ka annaba tafarraku an jifati himarin face kamar sun rabu ne sun warwatse ne daga mushen jaki yana silsilatu sahiha hadisin 183 hadisin ya taho marfu'an don a nan bai danganta magana saga ga manzon Allah ba amma akwai hadisin Abu Huraira wannan ba hadisin Abu Huraira bane hadisin Qurratu bin yasin al-Muzani to akwai hadisin Abu Huraira wanda ya danganta maganar ga manzon Allah Abu Huraira ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce majtama'a qaumun babu mutanen da za su haɗu sun tafarraqu sannan su rarrabu lam yadhkurullaha ba su ambaci Allah ba ka annama tafarraqu an jifatihi mali annabi yace kamar sun warwatse ne daga mushen jaki yana silsilatu sahiha hadisin 77 sannan akwai riwayar da ta zo wa kana zalika majlisu alaihim hasaratun ila yawmil qiyamah manzo Allah ya ce wannan majalisin kuwa zai zama abin nadama gare su har tashin kiyama shi akwai hadari rayuwar musulmi bai kamata a samu babu zikirin Allah ba duk wani majalisi da zaka ga an zauna ana hirar banza babu al'amarin addini kar ka zauna <clears throat> manzon Allah ya ce wannan majalisi zai zama nadama ga mai zama gurin annabi ya ce ila yaumil qiyama har zuwa ranar tashin kiyama wato wata na kasa za ta samu imaninka saboda kun zauna kun watse babu zikirin Allah hadisin yana sahihu abi dawud hadisin 4855 akwai riwayar da ta zo a sunan nasa'i da kuma sahihu ibn hibban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min qaumin jalasu majlisa babu mutanen da za su zauna a wani wajen zama wa tafarraku ya kai ga sun watsi walam yadhkurullaha fihi ba su ambaci Allah a wannan wurin zaman ba illa ka annama tafarraqu an jifati himarin face kamar mutane ne suka warwatse bayan haduwarsu kan mushen jaki wa kana alaihim hasaratun yawmal qiyama a wannan lafazi kuma wannan majalisi nasu za su yi nadamarsa a ranar kiyama su kaga a nan wancan riwaya ta farko zai kasance nadama har zuwa ranar kiyama riwaya ta biyu zai kasance nadama a ranar kiyama to sai annabi ya ce wa ma masha ahadun mamsha lam yadhkuri Allah fihi illa kana alaihi tira babu mutumin da zai yi wata tafiya a ce wannan tafiyar bai yi zikirin Allah ba face a dalilin wannan tafiyar tashi an samu na ƙasa ga imani shi wa ma awa ahadun ila firashi babu mutumin da zai koma ya kwanta ya kama bacci Wa lam yadhkuri Allah fihi bai zikirin Allah kafin baccin ya zo mar ba illa kana alaihi tiratu face ya samu na ƙasar imani kafin ya mutu to kaga akwai hadari kwarai don haka zikirin Allah yana daure ne da rayuwar musulmi gaba daya tafiyarka zikirin Allah zamanka zikirin Allah hiranka zikirin Allah kwanciyarka zikirin Allah farkawa zikirin Allah don haka ake son zikirin Allah ya nuna akan harshen bawa ko da kun zauna kuna magana a samu kalmar insha Allah ta hito baki ko kuma Allah ya kaddara irin waɗannan kalmomi don za ka samu wasu za a gama zama a yi hira banda a sharba abin da ke fitowa daga bakunansu to kalma na zikirin allah ta hito daga bakin musulmi albarka ce mai yawan gaske hadisin nan yana sahihu targib hadisi na 1510 duk waɗannan riwayoyin hadisin abu hurairu eh, kaga kenan wato zikirin allah yana da kima kwarai kuma in ka dubi assalamu alaikum zikirin allah وقد ورد hadis, min رواية معاذ بن جبل an samu riwayar mu'azu dan jabal Allah ya kara masa yarda wannan riwayar ita ce bata inganta ba amma duk riwayoyin Abu Hurairah sun inganta riwayar mu'azu ibn jabal ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa yatahassaru ahlul jannati ya'ni yawm al-qiyamah illa ala sa'atin marra bihim wa lam yadhkuru Allah fihi wa lam yadhkuru Allah fiha manzo Allah ya ce yan aljanna ba su yin nadama ba sa da